بالتقوى قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا عباد الله إن الإيمان الذي امتن الله به عليكم منة عظيمة امتن الله تعالى المؤمنين بهدايتهم إلى الإيمان قال جل وعلا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فالإيمان هو مفتاح دخول الجنة والإيمان هو الحقيقة التي تميز الله تميز المؤمنون بها عن سائر الناس وهو الذي يجيب لهم الأسئلة العظيمة التي لا تجب التي لا جواب للمؤمنين ولا لكافة الناس للإجابة عنها إلا عن طريق الإيمان تجيب عنهم من أين أتوا وإلى أين يذهبون وماذا يفعلون في هذه الحياة الدنيا وبالإجابة عن هذه الأسئلة يخرج المؤمنون بها من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن إبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام والإنصاف إن الإيمان يبني من المؤمن شخصية سامية كما قال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله جل وعلا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فالإيمان فلا صدق حق الصدق إلا بالإيمان أورث, أورث الإيمان المؤمنين طبيعة الصدق والوفاء وأورث فيهم الخوف من الله تعالى والرجاء في الله المنافي لليأس المشؤوم المشؤوم وأورث فيهم الثبات على الحق وأورث فيهم الأمانة المنافية للخيانة فتعاملوا في هذه فتعاملوا فيما بينهم بالصدق والأمانة والوفاء وبالبر والإحسان حتى إلى الجمادات وأورث المؤمن وأورث الإيمان حضارة طيبة سامية عالية متزنة للمسلمين لأهل الإيمان قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وبنى الإيمان بين المؤمنين عاصرة الأخوة في الدين حتى كأن لم تكن هناك أخوة غير غير أخوة الإيمان قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة أي المؤمنون فقط هم المؤمنون كأن الله تعالى يقول لا إخوة إلا المؤمنين إلا المؤمنون ومن أجل أهمية أهمية الإيمان أمر الله تعالى بتعاهد الإيمان والثبات عليه فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل فأمر بالإيمان بعد أن وجود بعد وجود أصله مما يدل على الحرص الحث وإيجاب الثبات وإيجاب الثبات عليه ومعاهدة الإيمان المقصود منها تفقده في القلوب وتفقد آثاره في الجوارح حتى يتحقق في جميع أعمال في جميع حياة المؤمن وأول ذلك بأن يعلم الإنسان بأن الإيمان يزيد وينقص يزيد, يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي فمن تحقيقه ومعاهدته وتتبعه تفقد حالة الإيمان من حيث الطاعة والمعاصي ومن ذلك أن يتتبع شعب الإيمان وأموره فقال فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إن الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فكما أن الإيمان يزيد بالطاعات فإنه ينقص بالمعاصي فاحذروا فتعاهدوا إيمانكم إيمانكم عباد الله باجتناب المعاصي لا سيما تلك التي تؤرض تجعل الإيمان قربة للضعف والهزالة وهي الزنا والخيانة وشرب الخمر قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نخبه يرفع الناس إليه فيها إليه يرفع الناس إليه فيها أبصار أبصارهم وهو مؤمن وزاد مسلم في روايته والتوبة معروضة من بعد ذلك فتعاهدوا إيمانكم واعلموا أنه هو أعز ما من تلقتموه هو أعز ما ملكتموه فهو مفتاح الحياة الطيبة قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم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 وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى يغوى مسلمين مجزء رم الله جل وعلا نيمك وسيا كما أن يمكينا وسيا دم جزء رم الله يوم وسيتي دتقوى كويني دسار الله جل وعلا domin Allah shi ne ya yi wasiya gare mu da kuma waɗanda aka ba su littafi gabaninmu ahalin kitab ya yi mana wasiya da jin tsoron Allah sannan mu sani yan uwa musulmi cewa baiwa da Allah ya yi mana mu muminai wadda babu kamarta ita ce baiwar imani Allah ya goranta mana wannan ni'ima Allah ya ce balillahu ya munnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin Allah shine yake goranta muku cewa ya shirya da ku zuwa ga imani in kun kasance mu'mini imanin nan shine mabudin shiga aljanna imanin nan shine ya sanya mumini ya zama to daban da dukkan sauran halitta domin shine ya amsa masa tambayoyi da babu inda zai samu amsar waɗannan tambayoyi in ba ta hanyar imani ba ya amsa masa me daga ina ya zo ina zai tafi me ya kawo shi wannan rayuwa wanda da jawabin da ya samu akan amsa waɗannan tambayoyi ya fita daga cikin takurar duniya ya zuwa ga yalwar rayuwar duniya da lahira ya fitar da shi daga bautar bayi ya zuwa ga bautar ubangijin bayi ya fitar da shi daga zaluncin addinai ya zuwa ga adalci da insafi na addinin musulunci imanin nan shine wanda ya gina mumini ya zamanto miƙaƙƙen ɗan adam wanda babu kamarsa wanda Allah ta'ala ya yi masa kirarin yabo a cikin littafinsa da kuma a cikin littafin da suka gabata domin Allah ya sifanta waɗanda suke da imani ba kawai a cikin alkur'ani ba bal hatta a cikin sifan da suka gabata Allah ta'ala ya ce nagarta ba ita ce ku fuskanci gabas ko yamma yayin da za ku sallah sai dai nagarta ita ce nagartar wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da littafan Allah da annabawa har a ƙarshen ayar Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suka yi gaskiya kuma su ne masu tsoron Allah gaskiya ta haƙiƙa tana tare da imani muminai waɗanda suka tabbatar da imani su ne waɗanda suke tare da gaskiya gaskiyar da ta sanya musu ƙauna tsoron Allah da ƙaunar Allah wadda za ta cire musu yankewar ƙauna gaskiyar da ta sa musu ruko da amana da kuma rashin ha'inci da kyautatawa da yin insani ya zuwa ga dukkan halitta kai hatta ya zuwa ga ma waɗanda ba su da rai haka zalika imani shi ne ya gina ci gaba da al'umma wadda babu kamarta wadda Allah maɗaukakin sarki ya yaba mata ya ce ku wato sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu'mine na farko masu imani na farko ku ne fiyayyar al'ummar da Allah ya fitar da ita ga mutane kuna umarni da kyakkyawa kuna hani ga barin mummuna kuma kuna yin imani da Allah shi imani shi ne ya tabbatar da ƴan uwantaka tsakanin ma'abutansa ƴan uwantakar da tamkar babu wata ƴan uwantaka in ba wannan ba domin Allah cewa yi ne kadai ƴan uwan juna ne kamar babu wata ƴan uwantaka in ba ƴan uwantakar mu'mine ba kamar babu wata alaka tsakanin mu'mine in ba in ba alakar ƴan uwantaka ba to saboda muhimmancin imani ya wajaba mu rinka bibiyan halin imani a cikin zukatanmu domin Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu duk da imaninmu ya ce ya sake cewa ni imani yace ya ku wanda suka yi imani ku yi imani da Allah ku yi imani da manzansa ku yi imani da littafin da aka saukar zuwa ga manzansa da kuma littattafan da aka saukar gabaninsa ya kira mu kan mu imani bayan muna kan imanin domin ya nuna muhimmancin tabbata akan imani to tabbata akan imani ba za ta yiwu ba sai da bibiyan halin imani a cikin zukata to shi abu na farko a wajen wannan shine musan cewar imani yana daɗuwa yana raguwa yana karuwa ya daɗu da bin Allah da da'a yana raguwa ya rauni da safa ma Allah don haka mu bibiyi ɗa'ar Allah bibiyar ka'ar Allah ce za ta tabbatar da imani a cikin zukatanmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana rassan imani wanda waɗannan rassa na imani bibiyar su da mutum yana kokarin ya san cewa akan su yake shine shine muahadatul iman shine bibiyar imani da sabunta alkawarinka tare da imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace imani reshe 70 da yan kai ne mafificinta shine shaidawar cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah mafi wanda yake koma bayanta ta mafi kaskantarta shine mutum ya ga abin da zai cutar da mutane a hanya ya dauke shi kunya ita ma reshe ce daga cikin rassan imani bibiyan waɗannan rassa wanda malaman musulunci suka yi bayaninsu ibn hibban a cikin littafinsa a sahih ya bayyana waɗannan rassa guda saba'in don haka mu san su aiki da su malinka halartar majalisin ilimi inda ake bayanin waɗannan rassa na imani domin mu kiyaye imaninmu mu tabbata a kansa domin duk wanda ya mutu yana kan imani to komai laifukan da ya aikata Allah maɗaukacin sarki ba zai dawamar da shi a cikin wuta ba don haka mu tabbatar cewar ba mu mutu ba face muna kan imani kamar yadda Allah ya ce fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu face kuna musulmi mikiyayi abin da yake sanya imani ya rauni ya zagwanye ya kaskance a cikin zukata wanda shine ayyukan sabo musamman ayyukan sabo waɗanda suke sanya imani ya bujira ya suke bujirar da imani da azare shi daga mutum bai sani ba daga baya ko ya dawo ko ba zai dawo ba su ne laifin zina da ha'inci da shan giya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mumini baya yin zina mazinaci baya yin zina alhali yana da imani mai shan giya baya shan giya yayin da yake shan giyar alhali yana da imani barawo baya sata yayin da yake sata alhali yana da imani mai yin kwace wanda zai kwace ma mutum abinda in ya kwata mutane suna kallonsa suna ɗaukar kansa ya zuwa gare shi saboda kimarsa baya yin kwacen nan yayin da yake kwace alhali yana da imani sannan ya ce tuba kuma ana bujirar da shi daga baya bi ma'ana in ya tuba la'alla wa'asa imanin sai dawo masa amma waɗannan laifuffuka da sauran laifuffuka su ne suke sa imani yake rauni a cikin zukata don haka mu kiyaye wannan ah, baiwa da Allah madaukakin sarki ya yi mana kuma daga cikin abin da Allah ya sanya mana albarkacin imani shine yan uwantaka ta musulunci abin da yake samun musulmi ko a ina yake kamar ya sami dan uwanka na jini ne don haka sai kai alhini tare da shi kai masa addu'a ka kula da halin da yake ciki yawaita addu'a ga yan uwanmu musulmi na Gaza sannan yan uwanmu musulmi wanda waƙiya ta faru a gare su a jihar Kaduna tudun biri aka sanya musu bama-bamai yan uwanmu ne musulmi mata da yara kuma taro suka zo na addini wannan musiba mu nemi Allah madaukakin sarki ya yafe mana mummunan akibarta domin zubar da jini irin wannan babu alheri ga al'umma ba a san irin kofofin bala'i da za su bude mana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tura Khalid ibn al-Walid ga wata kabila da ake ce mata banu jazima kan ya kira su ga addinin musulunci da ya kira su ga addinin musulunci maimakon su ce aslamna aslamna mun musulunta mun musulunta sai suka ce saba'na wa saba'na mun yi tawaye mun yi tawaye ma'ana mun bar addinin gargajiya mun bar addinin gargajiya Khalid bai fahimci abin da suka faɗa ba sai ya ɗauka suna faɗan wannan magana ne don su tsare kansu daga kisa ya karkashe su ya kama waɗanda zai kama da aka je aka gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗaga hannunsa sama ya ce Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid Allah na barranta daga gare ka daga abin da Khalid ya aikata Allah na barranta daga gare ka daga abin da Khalid ya aikata saboda gudun abin da ke iya biyo baya kuskure ne amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin wannan addu'a kuma kamar yadda ya zo a riwayar sayidina ali manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya sa aka biya su diya don haka muna kiran da gwamnati a biya waɗannan mutane diya sannan shugaban ƙasa wanda yake shi ne alhakin al'umma yake kansa duk abin da aka yi wanda wakilansa suka yi dole ya ɗauki masuliya a kan kafaɗarsa take kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tazarruɗi zuwa ga Allah shi ma ya sa ya yi tazarruɗi sa al'umma su tabarruri yi addu'a kan Allah madaukakin sarki ya amintar da mu daga abin da zai biyo bayan wannan mummunan kuskure da aka Allah kuma ya tsare jinanan Allah ya tsare jinanan bayan Allah musamman yan uwanmu da suke kasar Gaza Allah ya tsare su Allah ya ba su nasara akan abokan gaba inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima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 وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك اللهم عليك بعدو بعدوهم وعدوك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم اجعل الأرض تحت اللهم اجعل الأرض تزلزل من تحت أقدامهم وأنزل عليهم رجزا من السماء وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا وسلل سخيمة قلوبنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون